Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na daga bakin mai ita shiri ne wanda na musamman muka yi tattaki wannan gidan talabijin namu na AMD TV Hausa inda muka yi tattaki wajen filin da ake gabatar da shirin nan na izar So kuma muka yi kici ɗaya daga cikin jarumawan cikin Izzar So wadda kuka fi sani da Nana sai dai ga ta nan yanzu da kanta za ta gabatar da kanta kuma za mu mata tambayoyi ɗaya zuwa biyu zuwa uku sannan mu je ga kuma kan sauran jaruman a nana barkanki da cikin zuwa cikin wannan gidan talabijin namu na amd tv hausa barkanku ne to nana ga ma a filin shirin gizza so duk da dai in ce shirye-shirye bai fara tafiya ba tukuna amma ga kuna a location shin a yau fitowar da kuka yi menene dauki ki da kina ɗaya daga cikin mutanen da suka zo da wuri ga dukkan alamu ko kina azarbabi ko kina zumudin menene daga cikin wannan shiri naku da za ku je ɗauka yau ba wani zumudi kawai aiki za a fito ya kamata kuma kowa ya hallara gurin aikin da wuri to abin da yake faruwa mun ga a shirin da ya gabata cewar kin tattara kananan ma'aikata kamar kin yi zanga-zanga a waje to kuma shirin sai ya tsaya anan nan wanda mun ji ra'ayoyin mutane cewar bai kamata a tsaya a nan ba to ana so a ga me yasa na na ta tara wannan kananan ma'aikatan menene kike tunanin zai faru kenan in har Umar Hashim aka ce bai dawo cikin ma'aikata ba wannan kuma sai dai in ce ku ci gaba da biyo mu sannan ku gani to yanzu mu jira yake nan mu ma mu bi diddigi mu ga to godiya muke na Allah ya kara basira da daukaka